rantsi da Allah rabona da yanci abinci tun jiya kaga yanzu dai wajen karfe hudu kenan na yamma an yi lasar ko an yi lasar eh, eh. yaushe lasar duba agogo ni ba sa yi kai ko ka duba wannan ka san ma abin da ke damu na yanzu wallahi kaga wannan wayoyin ce na kasa tafiya ma in kai caji wallahi yunwa ma nake ji ba wallahi na rasa ma abin da su wannan ba wayoyi na bane ba wallahi wallahi na ga ma gidan mu ta mata sai da suka zo suna haya gidan mu sai kai mata saboda ta da shi ne bani zuwa zan dauko fa yanzu za ka je gani za ka gama lamarin nan kawai kina kai yi wallahi na ga wayoyin nan na wallahi na ta an baka ne ka je ka sai da dan samu wani abu ka san abin da za a yi abokina kai kaga dai unguwannin unguwa ce ta masu ƴaƴan masu kuɗi suna wucewa ko ba haka bane abin da zamu za mu tsara wata tafiya ne ko ba ka bani ta yariyar ta zo wucewa ko qur'ani ya tashe ta ko ba haka bane kuma ka san shawaran nan ba ta gaba ta shiga kuma tikirin din da ake haka ana ka gane za ta ce ba ya ne eh, ko ba ka bani? ai wannan shawaran ta ta shiga abin da ya bari wai ai shawara ta riga ta yi abin da za a yi kenan kura uban nan kai yasa abokina su kurere mota gaskiya mai mara shi ke da majina kaga mutanen da Allah ya gasa duniya ba su suke ci da ba mu hanyar nan ba fa wahalan banza za mu ai baba mun ci kawo kawuna garin nan na mutane ni black ma da muka nuna mai ba tare nake ta muka gutsuro muka kai yana yana bayani ne kasha ni ne yana a'uzu a'uzu wayo gil kuɗi fa muke so mi amma ba ba fa lahiran mu la ilaha illa Haku mu zamu tuba yana. Eh gaskiya sai mun ci kawuna da yawa zamu. Ina so duk kasan nan ya zama ba mai kuɗi na. Wallahi ba. Kana so kuma muna so duka kasan nan ya zama ba mai kuɗin mu ni da ah. Ya da san haka ya da ya da Waye fa gutsuro kawuna? Kai nawa ka samu? Na samu kai ya fi goma. Amma kai tunda muka fara wannan harƙalla kai ba shi yasa ba ga ina. Ana wani fannin da rashin imani ma ba matsala yanzu ya gani da wasa dile yanzu mu je mu mu je mu kawo nan da zamu kawo karshen ta ni ban so a ne a ce mu kawo kan an yi mota a can an riga an kasa duniya an ba su suna ci abin da an yi mota a can abin da da abin ba sai da ko ba ka bari da mu je mu gina jikin mota ya ni ku da ani da kai da gidan wace ce ko ba haka bane gaskiya wannan shawarar naka ta yi dan salfi ma idan muna yi gaga ne zai iya rage mana yanayin raɗaɗin yanzu na ka san abin zafin abin da ka san abin da za mu yi wani sami ne kai za mu aboki na da namu wajen abin da kaga kasuwar ta ce ka abu ka gane ka kai mana sai aiki ko ba ga wani shi ringa duba mana gaga ne da ka ga mai motan ya to ga can ya fita da ka ga ya to kawai sai ka abin nan kawai mu ce kawai cuy kai cara cara cara cara kara ya ne <laughs> ai ka san wannan motar wannan motar da yake gani a ya mata ya mata mana ya harkoki ya jama'a Ita dai babana shine ogan dangote a unguwan nan amma matsayina bai kasarin ce zan miki magana ba eh a kana dan gwate ka miki motar to dan eh to shikenan aha yawa Allah ya kiyaye kada ki ci mu takura ko ba gaba sai ko ba gaba kuna daraja kuna da kima ko ba gaba dan mata ba shi dan gudu a zai ki sani sunanki ajiya Salma, kai Salma kin haɗu. So wato ba zan koyo maki ba kin san kowane lokaci Allah ya ta samu ta kowa ga ne. Ya na sha wahala amma yanzu na yi dole in ta ku. Ba ki da matsala. San injin buga kuɗin mu ya lalace ba guda ɗaya. What? <laughs> Injin da ake zo gobe a gidan mu. Wannan mota ya lalace. Mota ta ce. Eh, Ai. Ba. Aikin da mutum. Ya ka. Ya. A wannan da. ina. ai ka san direbobin motar ne da ne suka su wuce kai direbobi mun waye direban mu ne direbobin ku kai kada ki magana ki matso nan matso nan zo nan matso nan kai ka san kuɗin kawunan da muka ci muka samu wannan kuɗin mu ne direban ka kawunan ma dan buru uwa kai bari kai mun muna nema mata Allah na Allah ya wallahi na Allah ma yadda su wajen gudu mun samu kai daya mun samu kai daya kai mun shi wajen kuma ina za ku kai ni la ila inda Allah ba mun samu kai mun samu kai daya karamin dan iska na san kawunan da muka muka samu kosan nan